amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gashi Allah subhanahu wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haɗuwa a cikin wannan majalisi wanda muke gabatar da karatun wannan littafi na wato sahihul adabul islamiyya yau kuma insha Allah za mu tashi shahi na 95 malaci adabu tilawatul qur'an wato ladubban karatun alqur'ani shi karatun alqur'ani yana kunshe da wasu ladubba da ake so mai karanta qur'ani ya ladabtu da waɗannan ladubban mala ce ladabi na harko daga cikin ladubban karatun alkur'ani shine alwudu'u wato yin alwala idan mutum zai karanta alkur'ani ya yi alwala imamu ɗabarani ya rawaito hadisi wanda babban malami a sheik muhammad nasiruddin albani ya inganta a nabin umara radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah shi yadda da aikin su da shi da mahaifinsa ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala lalle annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya ce la ya masar ƙur'ana illa tsahiru ba wanda ke shafa alƙur'ani sai mai tsalki to kun ga kalmar cewa illa tahirun kalma ce mai faɗi to sai wasu suka ɗauki ma'ana illa tahirun ai illa mutawaddi'in wato sai wanda adda alwala tana iya shiga cikin illa tahirun sai musulmi illa tahirun sai mummuni illa tahirun min alhaid wal nifas duk yana iya shiga to duk dai karkashin wannan ne aka shigo da magana cewa in ka ji mutum ya ce bai haila ba taɓa ƙur'ani to ya dogara da wanga hadisi ne madogara kuma yana iya ɗauka ma'ana haka idan mutum ya ce wato wanda bai da arwallah bai taɓa alƙur'ani wannan ne dai madogara kuma yana iya ɗauka wannan ma'ana amma haƙiƙanin ɗahirin da ya zo to abin da ya nuhi wato musulmi mummuni an gane ko to la masal qurana illa tahir ba wanda ke shawa alqur'ani sai ne tsarki in ma mun dauka ba mai shawa alqur'ani sai mummuni to ai al'adan mummuni an san shi da kulawa da tsarki domin an yi magana cewa ba kuma wanda ka kiyaye alwala sai mummuni duk inda ga mutum na kulawa da zama da alwala to mummunina alama ce da ke nuna cewa mummunina sannan duk wanda gana ɗabi'a zama da ƙazanta eh ɗabi'a ce ta fasikan mutane bukaye da malaman tsibir sauransu Allah ya kare mu wannan dai shine hujjarsa kuma hujjar nan tana iya zama hujja daman dai in mutum zai taɓa alƙur'ani to ana son ya zama na yayi alwala mustahabbi ne in yanzu kana cikin karatu arwala ta walwali in son samu ka je ka sake alwala in ka sake alwala ka ci gaba da karatun ƙur'ani wannan takari mata takari mata lil ƙur'ani girmamawa ne ga alƙur'ani in kai wannan Allah zai saka maka akan abin da kai Allah ya samu gani wannan hadisi a hadisi ne ingantacce imamu dara kudu ne ya fitar da hadisin da imam tabarani a cikin littafin sanin suna wato al-kabir na imam tabari wa fi sagir da kuma cikin as-sagir na imam tabari ladabi na biyu istiqbalul qibla wato istiqbalul qibla ta ko istiqbalul qiblati ha fuskantar al-qibla me matsayin istiqbalul qiblati mai matsayi ne don mu san matsayin shi kuna da tambaya miya matsayin iska balu miya matsayin wannan jimla da ta biyo bayan shi don ma'anar mu ji ta hito an ce iska balu iska kibalun mai zamu cewa malama zainab zainab umar ya kamata makaranta shi istiqbalul qiblati don me makaranta ya istiqbalul qiblati ta ce mudaf ne da mudaf ilayhi da haka istiqbalul qiblati fuskantar alqibla kun ji ni na buga shi ba daidai ba ko ba haka ba Allah ya sa mu dace istiqbalul qiblati fuskantar alqibla yana daga cikin ladabin mai karatu alqur'ani ya fuskanci alqibla shi ma rawat tabarani fil awsat imamu tabarani ya ruwaito a cikin al'ausas nashi kun san imamu tabarani yana da littafi da ake kira wato a ne suke cewa littafin yana da namun sunan shi kusan bangare uku littafin nan ya suke akwai eh? eh banda musnad dai akwai eh, abin da littafin imamu ɗabirani wanda ake kira alkabir akwai asagir akwai alwusta haka yi su kusan guda uku ina jin ko jamul kabir yake na imamu ɗabirani na demanta to imamu ɗabirani ya rawaito a cikin al'ausat nashi wa huwa hasanun kuma wannan hadisi hadisi ne hasan bi shawahidihi saboda hadisan da ke ba wannan hadisin shaida sai yasa ya samu daraja ta hadisi hasan an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an yace inna li kulli shay'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qubalatul qiblati an gane yace inna li kulli shay'in sayyidan komai yana da shugaba komai yana da shugaba eh? duk wani abu da ka gani babu inda babu shugabanci ni na yadda da wannan wata rana barayi sun taba tare mu aka an shi wayata wani karamin yaro cikin waya tana hannu nai sai dai yaron ya an shi wayar daga hannuna sun ce a bani wayata ina da bukata da waya sai yaron ya ce wala ina kashe ka na ce lalle dai ina bukatar wayata ko za ka kashe ni ina dai bukata da wayata to shi ne sai babban ya ce mishi ka ba shi wayata mana ba ka an shi kuɗi gare shi ba ya ce eh ya shi kuɗi ko gana an shi kuɗi gare su ya ce to ka ba shi wayata mana ya ce ga ina da bukata da kai cewa ne ka ba shi wayata mana da sai ya miƙo mini kaga har da gidan yan iska akwai shugaba eh hada gidan 'yan isa akwai shugaban to amma kaga eh, eh, min babu aula wurin addini a hisamun shugaba ko min babu aula wurin addini a hisamun shugaba sama ga wato inda ba wurin addini ba so da yawa za a ga irin waɗannan abubuwa suna waruwa kuma suna da shugabanci amma mun da matsala take kawai sai ka isko wurin aikin addini ne kawai ana ganin a'a ba dole na a girmama shugabanci ba Allah ya mu dace inna li kulli shay'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi lalle shugaban mazaunai daga cikin mazaunai wanda shi a shugaban mazaunai shine qubalatul qibla shine fuskantar alƙibla wato in inda zaka zauna a kallicin mazauni ne nan mazauni ne can mazauni ne amma fuskantar alƙawla shi ne da majalis duk wani mazauni nan ne shugaban shi yasa yan son samu ne yanzu misali idan muka zauna can mun kai karatun nan eh ba wata lada da za a ba mu don mun kalli can an gane amma idan muka zauna mu a kalli nan to akwai lada ta musamman da za a ba mu in dai mun yi da niyyar neman lada to sai da wani lokaci kuma wani dalili na iya sa fuskantar inda ba alƙiblar ba saboda wani dalili ko saboda wata lalura sai zama kuma ba laihi ba ne amma dai wannan ladar kuma ba za ka iya samun ta in dai ka fuskanci alƙibla to kana da wannan lada ta fuskantar alƙibla an gane ko yawwa to shi ne yake magana wannan hadisin wato hadisi ne hasan bi wa shawahidu hadisi ne wanda ya kai ya samu daraja ta zaman sa hadisi hasan saboda ne an samu shawahid da suka hadisin za'ifi ne amma sai hadisi ya samu shawahid wayannan shawahid sai suka karho hadisin sai ya kai ga daraja hadisi hasan hadisi hasan hujja ce ana aiki da shi saka in za ka iya samun dama duk sadda aka ce ga wani mazauni da za a zauna to inda kana da dama da za ka iya fuskanta alƙibla yi kokari ka zauna wurin da za ka fuskanci alƙibla sai dai wani dalili ko wata lalura ko wata bukata idan ta kama wannan kuma babu wata matsala Allah ya samu dace ladabi na uku shine asiwaku wato asawaki yana daga cikin ladubban mai karatun ƙur'ani ya yi asawaki hmm? ko kuma ya wanke bakin shi ya yi brush yana taimakawa kwarai da gaske rawar buhari an aisha ko ya ce an aisha ta an aisha ta duk da dai an kaga ba za ta yi aiki ga ita ummu na aisha ɗin mutum da suna ne wanda zai iya ɗaukar harafin jarra ko ya shiga ba zai iya masa wani abu ba to an aisha ta radiyallahu anha ko ko an ce aisha ta bai da matsala bai dace a ce an aisha ta sai dai an aisha ta ko mhm. rawar buhari an aisha ta radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce astiwaku wato madaharatul lil fanni shi asawaki yana tsallakakewar baki sannan mardatul lirrabbi yana janye samun yarda ubangiji ka ina jin wannan ɗai ya isa ga duk wani mutum ya yi himma in zai karatun ƙur'ani ya yi asawaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya shigo gida ne sai ya yi asawaki kuma in zai hita sai ya yi asawaki haka wannan hadisin hadisi ne ingantacce imam al-buhari ya hitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa warwar bai haƙiyu fi sha'abi imam al-bayhaqi ya rawaito hadisi a cikin ash-sha'ab iman wa sahul albani an samara radiyallahu anha anhu daga samara Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa yace ce afwahikum afuwahikum bisuwaki ya ku tsalkake bakunanku da asawaki fa innaha durqul qur'ani saboda shi alqur'ani wato shi abin nan baki shine hanyoyin alqur'ani ma'ana idan qur'ani zai fitowa ta ina yake fitowa daga baki to shi baki ya zama mai durqul qur'ani hanyar qur'ani to ke ke zo za ki karatun qur'ani baki wanke bakin ki ba bakinki da goro ga jaja ko ke ci da bino ko ke tona abinci kuma za ki karanta alkur'ani bai dace ba ana sassa da za a karanta ƙur'ani ka wanke bakinka ka goge bakinka ka sa a sawaki ka gyara shi wanda shi ma amfani da su brush din nan da bakilin suna daga cikin ma'ana asawaki wanda ya amfani da su ya yi asawaki an gane ku a wani hadisi an ce duk lokacin da mutum ya zo yana karanta alkur'ani bakinsa yana cike da kamshi ya gyara baki ne to mala'iku suna zuwa daidai saiti da inda ya karatu ƙur'anin nan suna tattara hannayensu waɗannan haruffan kar su faɗi haka amma idan mutum baki ne na wari yana ɗoyi to mala'iku ba za su tsaya wannan wurin saboda mala'iku suna nisanta duk wani wurin da ada ɗoyi da dotti duk inda ada ƙazanta mala'iku ba su taba wannan wuri an ce innal mala'ikata ta ta'azza mimma ya ta'azza bihi banu adam ko ko abine uh, ne haka ruwa take ko au eh, eh uh, mala'iku suna cutuwa da duk abin da mutum ka cutuwa da shi duk abin da kisan dan adam bai so na ɗoyi da wari mala'iku ba su shi yasa kun ka ga idan za a yi karatu alkur'ani ko masu rukuya za su yi rukuya sai ka ji an ce duk wani abu mai datti duk wasu tsumma a ɗauke duk wani hoto a ɗauke shi duk wani meye a gusar da shi sannan duk da mace a ce in tana haiba ta jayi da nan mai jinin jiki a ce ta jayi da nan saboda tunanin kada wata matsala ta sa mala'iku da za su kama wannan aikin ya zama na ba su taho ba daman duk da ake karatun qur'ani shi mai karatun qur'ani ma da ta qur'ani ko masu ruqya ba dubara su ta ba yasa nake faɗi da babban murya don anar Muhammad ga yaban zaina shi babu wanda aka tashi yake kowa iyawa don babu wanda ha ganin aljani cikin su babu su a karamar kalla ko kuna ganin an taba kun taba haduwa da su to sai dai aljani na iya hito musu da wata kama saboda kwarewa ga aikinsu sai su gane cewa ai tsohon ga na gane shi aljanin nan na na wanci ko ko shi aljanin ya ce ba shekaran jiya bakin shagon ka ba ga wani buzuzu ba su tabi ka sadda wanda ta taho sai ce eh na ga ita to ai ni na lokacin ba babu mamaki ne aljani na iya kuma buzuzu yana iya kuma canwa yana iya kuma komi yasa duk inda an ka ce mace na jin tsoron wani halitta idan su dangare. irin su musta irin su dan wani abin da bai kamata a ce mutum ya ji tsoro ne ba tsoro wanda ya wuce al'ada to alama ce daga cikin alamun da kan akwai iska tare da ita alama haka ne ko bai yiwa ɗaya a cewa ɗaya yanzu da kaga musta to don me zaka ji tsoron musta saboda saboda musta na cutarwa to ba da cutarwa don me zaka ji tsoron yanzu idan na ga maciji ya yi tsalle wurin ganin zabura ya kamata ku ce ah, har malam ne ya kamata saboda cutarwa ya kai kuma al'adance ana jin tsoro ne to amma kawai yanzu sai ka dangare ɗaya to wurin da ya hau wurin da sai ni tsalle in tsalle ka teburin a cewa kusa lai su kuma ya kawai tsoron ka dangare to a ce wai mutum duk da ido biyu yayi da kadangare ko ido biyu da musta ko ido biyu sai ya yi rashin lahiya alama ta da ka nuna akwai matsalar iskoki tare da shi Allah ya samu dace to don haka sai mu kula da wannan um, to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wancan ladabi na hudu daga cikin ladubban karatun alkur'ani shine at-tartilu ana son yin tartili Allah madaukakin sarki ya ce wa rattilil qur'ana tartila alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا الله سبحانه وتعالى يتشي قال الله تعالى الله يتشي ورتل القرآن ترتيلا ku karanta alƙur'ani karantawa ku rera alƙur'ani rerawa ku zagwargwada ƙur'ani gwadawa an gane don haka ku rera alƙur'ani don haka a ƙa'idan musulunci ba ka tuwa karatun ƙur'ani ka ce ɗai wadda tilil ƙur'ani tartila a sai dai ka rera in ku akwai mai rera ya rera ku bai yiwuwa ga ƙa'idan haka a so kuna ji irin ƙasashen larabawa da yake suna da malamai galibin malaman su ma da san ƙur'ani nan in mutum na karatu ya cin ma'ara sai ka jiya rera a jike to muku abin da muka gudu ka ce ka rera kai kure ga matasa na sun taso masu ƙur'ani su dariyar ka to sai ka ba waɗanda sun ka iya sai su rera to da shi a ƙa'idar ƙur'ani Allah ya ce ku rera alƙur'ani rerawa to wannan ita ce hujja kuma rawar buhari an abi huraira imam buhari ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara yarda da aikinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce laisa minna man lam yataganna bil qur'an annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce laisa minna bai tare da mu an yi ta maganganu ina ma'ana bai tare da mu wasu ka ce annabi yi nan shi ko ya yi nan shi Allah laisa minna wasu ka ce annabi yana nuhin laisa minna wannan dai aiki na shi bai tare da mu ba irin aikin muna yake to wanga ya sauki ko eh a ce wanga dai aiki da yayi ba irin aikin muna laysa minna baya tare da mu wani na abai ta da ku ya manzo Allah mallam ya taganna bil qur'an wanda bai iya rera alqur'ani duk mutumin da yake wa karatu alqur'ani da karatun jarida ko da karatun littafin soyayya kuna jeje wanda karanta su ko to wanda duk bai ere da alkur'ani haka nan annabi ce bai tare da shi to ashe kun ga tun harko wurin karatun qur'ani ki tsaya ki koyi rerawa shi yasa irin waɗanga da ɗaya mutum ya ce waratilil qur'ana tartila ko eh, ul aminu bihi aula au au au to ba karatun qur'ani na kai ba a karatun qur'ani haka ba magana koyo in za a koya a koya da rera wani. in za a koyo a koya da rera don mi baki hakuri shi ma da ya karanta miki in ya zo ya rera miki ke ku ki rera ki amsa Shi na faɗi kina na shina ki kina faɗi in ya faɗi aya ya kai ƙarshe ke ku ki faɗi ya akwai gyara sai ya gyara miki nan zai iya gane aya nawa ya kamata irin ki a karanta miki in hamda ta zai baki in tilawa ta za a yi aya nawa ya ki cancanta to ku ku sai ki ci a to ai malam na ga wancan rabin shayi kai mata ni ko ni ko hakaranta min aya da kace in tsaya ban gane ba to saboda jin tsoron sharri irin naku na mata sai a ce kawo a miki saboda su mata galibi ba su da wasu tayi su ba na sha faɗa abinda mace za ta iya da an yi ta wurare na ƴan kaɗan za ta iya da an yi ta komi ka yi mace na iya mai sai wata wahala tana iya mai sai wani jigani akwai wata mata da ta yi wani alƙalin rashin kunya ba daɗewa ba alƙalin nan sanadiyya abin nan da matan nan ta yi mai ya aji aiki shi rashin kunya ɗaya na irin naku na mata tun da mace in ta ta rashin tsoron Allah ni tana iya yi ya ta ko ya shiga kotu an yi hukunci ba ta da gaskiya ta shiga can can ba ko zan ka'ida can ba in kishin kira ya gani alƙalin daga ke sai shi ba wani wanda zai zuwa to can na cikin wurin nan ya ga wani abin da bai yadda ba to da ya ga abin da bai yadda ba ya fito sai ya ce to shi dai ya aji alƙalanci zai je yi wani aiki hmm. shi ma na san wani likitan da sanadiyyar mace ya aji aikin likitanci ya ce zai kama wata sana'a saboda shi ma irin wannan rashin kunyar da wata mata ta yi mai da sunan duba ta batar lahiya shi yasa duk abin da likitoci aka cewa suna yi kuna kai ba su kai ba ku kai eh? in kadan in ka ga sai bango ya tsage kadan gare ka ganin gidan shiga duk ka ga ayin zina mace ta yi zina ba wanda a ne ko a shedani saraka wasu abubuwa da aka yi kuna aka yin su amma mu ba mu da bakin magana mu maza ku adda bakin magana sai ku yi magana in hili ya samu ku da kuka in hmm. ka san ita mace duniya babban makamin ta kuka ina sha faɗa in eh, shi makaminta da zaran abu ya tashi to sai ta yi amfani da kuka saboda shi babban makamin sai ta da kuka ba ta da ƙarfi amma sai ta yi kuka ganin ta in ta yi kuka to shi ke ko ku yanzu tufa ga kuna abu ya haɗa da kai da miji ni ga nan an wulaƙanta ni ni ba a san muhimmanci na cikin gida ba wane ne wane ne zai cewa shi da kuka idan kin fahimci kuka ne babu inda ya dami bai lallashin ki sai ka ce to wanga bari ya to mai wata hayya sai sai a haifi wata hayya amma da zane ya dana lallashin ki to tsaya hajiya babba saurara ko hajiya karama ko hajiya ta tsakiya ko yan baraya ko ne ya hankuri to Allah ke bari min kukan nan wallahi in kina kukan nan ji ne na kai har cikin to shi ke nan sata shi za a kama maka wani bawan Allah ya ce mini malam iyali na haka ita ka tashi cikin dare kare uku da dare sai in ji tana kuka sai me ayawaru ne ta ce yanzu in babu rashin sanin kima ta yanzu ɗiyan gidanmu da an kai aure shekaran jiya ko wace sai da ta dubu hamsin wai ni a ce wai bai iya kai dubu hamsin wai ni dubu ishirin na an saba sai ce to keko keko madan keko da mazajen ku ƙarshen su guda na gaya muku a tsar a gada aka cikin gida in za a aure sai a zo a yanke wai a ce wai wace ta kawo dubu kaza kuskure na to ta kawo dubu kaza sata za ta yi ko zina za ta yi amma a zauna a kasa sai a ce Eh, hajiya da ke da hajiya mun aza muku dubu hamsin saboda ni an san sana'a ku da aikin ke ko da kewanci da kewanci dubu ishirin kewanci da kewanci dubu biyar kewanci da kewanci dubu biyu ke kuma wance da ke da wance ko naira dubu ta kawo mana to an yi abin da muke ce ma adalci yi adalci amma a zo a ce wai gida waya lalura in ta tashi wai duk yan family wai kowa a aza mai sai a gama ta kamar ta tashi sama duwar za ta sai ta ta da abin kuma ba ta da sannan shin jama'a in tambaye ku shi gidan aure da aka kawo mace shin da tela aka kawo ta don ta yi fiɗa kuɗi ko ku aure aka kawo ta eh to kaga duk uban da ya sai ma diya ta tela ya kawo mata ya kamata duk wata ta ce ka kawo mai kaza duk uban da ya sa ina kuma in gama duk uban da ya da ta makaranta ta yi karatu ta yi digiri ko ta yi digiri na biyu ko ta yi NCE ya sama mata aiki tana da aikin yi to yana da dama illa lura ta tashi da ya ta tashi aza mata abinda zai aza mata ba mai hanawa saboda ni ya sama mata abin to amma da za ka kawo yarinya gidan miji ba zo da ita da komi ba to don me yanzu za ka aza mata lalura cewa in ba ta kawo kaza ba sai a ɗabe mata albarka a ce eh, abin nan zakar dangi ku bari zakar dangi ga ta so ku jini za ta cewa ita yanzu da ta so kana jin ta ce ita dai ba su da to da gaskiya na ba su da ya za ta yi sata za ta yi ta kawo muku to Allah ya sa mu gani laysa minna lame ta ganna bil qur'an annabi ya ce duk wanda bai iya rera alqur'ani to bai tare da mu ashe jama'a kun jiya har da ku da cijai ku daure ku rera qur'ani kuna ji da cijai ku daure ku rera akwai rerawa irin ta ku zo da cije eh yana rera ma qur'ani zan dadi kuma shi qur'ani babu wanda ya ce sai ke murya alaran magana kace azama kanke wannan wahala ko ba haka ba ba wanda ya ce sai ke kira Asabe, ba wanda ya ce sai ke kira annin shawi ba wanda ya sai ke kira a husuri ki yi kira a da irin muryar da Allah ya baki ki rera abinci ita abbai wanda Allah ya maki amma in kace sai ke dora maka kanki muryar wani to maki an ba sai ke koyi wurin kokarin koyon wani ko ba haka ba haka babu wata wahala da za ka dora maka kanka na cewa dole dole shiga koyi wani amma kuma in kana iya ka koyuwa nan in dai kana iya kiyaye ka'idojin da ka biya kai ko ba laifi na kai ba Allah ya sa mu dace don haka wato abinda ake kira at-taganni huwa tilawatu ala qawaid at-tajwid ala qawaid at abinda aka ce mata ganni shine rera al al-qur'ani bisa ga ka'idojin alkur'ani bisa ka'idojin tajawidi duk wata kira'a da mutum zai yi in tana sa ka'idojin jawidi su hita to bai kamata hita ba Allah ko ya sa duk mutanen gari na son ta ko bi kaunar da aka yi mata ya bar wannan kira'a shi kira'a da ka'idojin jawidi za su hitowa yasa kuna ganin su ma alramar suke wannan suna iya kokarin su su tabbatar da sun tabbatar da hukunce-hukunce a ciki duk da wani lokaci ana samun akasi ko ba haka ba Allah ya samu dace ladabi na biyar daga cikin ladubban wato karatun alkur'ani to wanga ladabi na biyar sai kowa ya shirya saboda ciki ne akwai sujudu tilawa da zamuyi in za sujudu tilawa da haka kowa sai ya san shirin da zai yi in an ci mata za a yi eh, alaramma zai karanta mana in mun ka cin ma'aya na ta sajada shi sajada ga Allah mu ma mu haɗa bai sajada ga Allah eh, mu ma za mu tura ma wannan teburin sai mu tura shi mu yi sujada wa Allah don girmamawa ga mu an gane wato ladabi na biyar shine at-tilawatu bi khushu'in wato karatu alkur'ani da hushu'i inda an ce hushu'i shine kankan da kai ga ubangiji eh da kuma kokarin hararan ma'anar abin da kake karantawa shine bi hushu'in alaramma in ka je da mu suratul isra'i ko Allah subhanahu ta'ala yana cewa kul aminu bihi aw la tu'minu kul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. كما سجلها أنا أولا تزرع تولا أنا أولا أعطوكو مكرم صوبنا ما يزرع على ربي مكرم صوبنا أولا قل أنبي أولاتني إيه، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأغفال سجدا to kun ga yanzu mun yi sajada kuma wanda ka kallon nan nan ya kallo ko wanda ka kallon nan mu da kallon gabas mu kalli gabas to gashi nan Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ce kulka ce wato ka sala jiki ɗaya ta maka ji jama'a yanzu jira gada mun kai Allah kaɗai ya san girma da daraja da mun ka samu wurin Allah yanzu sai ɗan na can yana bakin ciki shina mugun shiga kunci ya ce o'o oh, oh, waɗancan yau sun ƙwarar an umarce ni in yi sajada ga Allah amma ni kiya. amma ga su ya umarci yan adam su sajada su kuma sun yi sajada Allah ya ce kul ka ce aminu bihi su yi imani da shi alƙur'ani haka ne aminu bihi ku yi imani da alƙur'ani aw la tu'minu ko kar ku yi imani da alkur'ani ku gasganta alkur'ani ko kar ku gasganta alkur'ani innal ladina utul ilma min qabli wa innan da aka ba ilimi gabanin shi alkur'ani idza yutla alaihim ya ana karanta musu ayoyin Allah ya khiruna kwaduwa suke yi azqana ga haɓoɓinsu sujjadar suna masu sajada ga Allah wa ya ƙulu na ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا sannan wa yaquluna suna cewa ko subhana rabbina alki ya tabbatar mu ubangijin mu in kana wa'ad rabbina la maf'ula alqawlan ubangijin mu ya kasance abin cikawa ne abin aikatawa ne na'am ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Allah ya ce kuma wa ya nuna lil askari shi masu jira wani ko wata waccan ta to wa ya khirruna lil azakari suna watsuwa ga ya kuna suna kuka wa hun kushu'a kuma wannan karatun da suke yi na alƙur'ani yana ƙara musu kushu'i to yanzu kun ji ana gaya mana sifan mutanen kwarai idan ana karanta alƙur'ani wato yana ƙara musu shuɗi ma'ana ko suna karanta ko ana karantawa don haka ana son a tilawa bi shuɗi yasa cikin makaranta muna da waɗanda 'yan suna karatu su kuka ma suka kira cikin makarantawa kun ka sani wanda 'yan yana karatu kuka ma haka kira ya taho za ka ji yana karatu kuka karatu ma na kuka na akai ana yi ana taɓa kuka ana lalaben kuka ana ta jawo kuma da wahala a gama ba a yi kukan ba wata ta ce kamar su dai ba shi ɗaya ba ne eh? akwai mahir almu'aikil to kawan ma mahir ɗin ai ya jawo kuka sama ga su dai ko ba haka ba don kira a shekara da ita ma gaba ɗaya kamar kuka na aka sai tun daga karatu, to irin wannan karatu haka aka so in mutum na karatun qur'ani karatu ne ya zamana irin karatu na na wanda shi shina iya kuka kuma shina iya sa wani shi kuka a nan wannan jiha ta mu mun yi alaraman da a haka da, mutum biyu ne bari in faɗa in nina da daidai fahimta ta alarama na farko wato bunzeki malan wasancin ruwa eh? eh mala abakar ruwa haka ko makahon nan ko gane shi to in yana karatu ki saurari karatun gaba ɗaya ana yi karatu na wanda ka hadda wanda bai yi karatu ba in yana jin kira'at din sai ya ji kamar shi kuka na biyu akwai alramma yusuf suru waɗanda duk suna ciki ba ina nan su ɗaya na ba waɗanda zai na hararuwa yanzu waɗanda yan suna karatu in dai wannan tilawus dama ita tilawus suka in suna yin ta to za ka ji kamar kai kuka sannan su kansu za ka ji kamar kukan nasu to haka ake su kuna jin wata rana na yan alaranmu na ja mana qur'ani ke da jin cikin karatun kina jin kuka na haifar? to wai sanarwa ta haka babu kai ni na fara kusa koyi kuka to sai zamu ba mu yi kamata in mutum na karatun qur'ani ya sa ku koyi kuka ko ku koyi kokari ku kuka to idanun mu sun ƙeƙashi ƙashi hmm, ba su kuka in ga su yi kuka su abu ya ɓaci ko wani bai sa abin da aka faɗi ba to ai ko baka sa abin da aka faɗi ba sharɓa kukan da aka ya kamata ka kuka eh kuka nawa an rama ya tayi wurin ga wata kuka da al'ada a saurara da ɗabi'a kuma ta wani kowa kuka sannan eh wuri kowa kuka kuma an ce kukan kisa ɗaya na haukai ji ba na gaskiya na ba to mista yan kuna kara yanzu ina jin wurin da mutum guda ɗaya mun ka taɓa samu ana ba su sai birin musabaka ta yi kuka ita malama amida ko ba haka ba ta ce da kuka ɗin haka nan akwai wanda haka Allah ya yi shi eh akwai wanda asibitin ga yanzu in yi ta ganin marasa lahiya wallahi malam idanu ne ko da yake kasuwa sun cika da hawaye akwai haka baiwa ce kyauta ce ta ubangiji eh Allah ya ba mutum irin wannan baiwar wallahi ni ina so a ce ina da ita na sha wada mu ƙaryan hali zuciya ta ƙaryan hali gari ta eh amma nakan yi amma ina son ni ban ban ki a ce ko mina na ko sallar jana'iza ɗaya na gani ba ana yi ko ko ni kai ban yi yin kuka ba sai da wani lokaci ba kai in mutum don yana so kyauta ta ta ubangiji wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je wato wajen jana'izar wata jikan ya tashi yana zuwa an mata wanka a saurara har ya ba da mayahi ne ya ce a shirna ha'iyawu a naɗe mata jikinta da shi karon warko gabanin a sale kawai sai dai an haga hawaye suna hito mishi sai aka ce a manzo Allah har da ku yace a inna hazihi rahmatu inna hazihi yace ai waɗanda rahama ce Allah na ba da su ga wanda ya kasu saboda ka kuka ɗabi'a a ce ta kuka na saboda tausayi ko saboda tsoron Allah ko saboda wani sabon Allah ko saboda wani sakaci da kai na da'a ga Allah yanzu yau na yi wani laifi abin nan nan na kona mini zuciya kuma haka dai kaddara ta jani wata magana ta ta yi ta hito bakina kuma ba haka take ba to Allah ka yahe min da yawa sai kai ɗan laifi na ka ganin ba wani laifi ba to shi dai Allah na iya rike ka da shi dama damar ka Allah ya fahimci zuciyarka ba ta yi ma daɗi ba ka biyo da istighfari da nadama ko dama dama amma a ce kayan laifi kayan tarba sosai ka ka ka ba kaina ba akwai matsala Allah ya kare mu yace wa rawa ibnu majah wa sahih albani an jabir radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا هكذا إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن annabi ya ce lalle mafi kyawun mutane sauti da alkur'ani shine allazi idza shine wanda idan mutane sun kaji sauti ne ya karau yana kuka ra'aita anna haka ne idza sami'ahu ya qara'u wanda idan mutane sun ka ji shi shina karatu da haka ne inna min ahsanin nasi sautan bil qur'ani allazi idza sami'ahu yawa idza sami'tahu ya qara'u wanda idan kun ka ji shi yana karatu ra'aita annahu yakhshallaha kai kanka kana gani ga zuciyarka kana ji cewa kai da karatun na akwai tsoron Allah ta tare da shi to wannan shi kuwa daɗin sauti shi kun gani nan ba wai ana nuhin er, abin nan da daɗin murya ko zaƙin leɓo ba ba shi aka rishi ba ta malam ko abin da aka ce ma zaƙin leɓo wurin karatun ƙur'ani mutumin da da jin karatu ne kana jin karatu ne kana ta kai da karatun ga akwai tsoron Allah ta tare da shi saboda ni cikin karatun akwai takawa amma ba irin abin da za a ga wasu alarammomin mu na yi mutum na karatun ƙur'ani ya da kasar mai son shayi ana karatun ƙur'ani ana wani jiji da kai ana wani nuna eh, isa baya cike wallahi jama'a mu ya tara ƙur'anin nan ba wasa ba ku ya tara Allah ya kare mu ladabi na shidda daga cikin wato ladubban karatun alkur'ani shine al-ikhlasu fil qira'ati ikhlasi a cikin karatu ya zama na cikin karatunka manufar karatunka Allah baka da wata manufa banda Allah abinda an wata da karatunka manufarka ka samu haduwa da Allah ya baka aljanna ka shiga aljanna shi zai shi an manufarka ka ba Allah ya rera mana wasu ayoyi ba to ya zama na manuwa ta har cikin zuciya ta tsakani ne da Allah bai nufin komi da karatu nan da ya muna face Allah ya bashi aljanna kuma yarda Allah ya kaddara amma idan mutum ya zamana zai karatun Qur'ani don ya birge mutane don ya kayatar da mutane don ya yi wani salo wanda zai sa mutane su mai kabbara don ɗai birgewa to wannan ya yi hasara don babu wata rana da za a bashi shi yasa kuwa ga da yawan malamai suna ta kalubalantar musabaka wato dole ne wasu abubuwa in kakkalin su ce musabaka da za a ga ana yi dole kai kan kasa wani abu bai dace dole kai kan kasa wani abu bai dace tun ta yadda wani zai yi tun daga inda yake zaune zuwa teburin musabaka za ka ga akwai jiji da kai da nuna isa shi yasa su ma alƙalar sai sun to da matakin in sun ga mutum na ƙoƙarin hwandare musu sai su ɗauka mai mataki su rage mai maki saboda za a ga wani yanzu ya zo ta ila ɗan musabaka ba wato wallahi kai hankuri wallahi in ka ga shedancin da mahadarta qur'ani kai billahi lazi sai kai mamaki yanzu akwai wanda wanda zo tebir musabaka sai wallahi na haka ba kaga dai yanzu da garin sa wallahi haka tawazu uku to sai ga dai ya to sai shi haka to kai ko ki alƙali kana alƙalin shi ba rashin kunya naka so shi ma ba nuna maka haka ya iya to sai yasa suko suna da hanyoyi na ladabtarwa da suke ladabtar da mutum rawan nasa'i wa hassanahu albani an abi umama radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala inna allah ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisa allah baya karba aiki kowane iri ne sai abinda an kai kebance don shi sannan wabtu biya bihi wajahu aka nemi yarda Allah da wannan aiki to kuma yanzu baka yaba kowa hukunci baki je wata zo ta yi qur'ani kace um mm, ba ka ai don riya na kake ja maka wahala in don riya ta yi ta sani in ba don riya ta yi ba ita ta sani sai mahalicci qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa ma umiru illa li abudullah wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah hmm. Allah subhanahu wata'ala ce wa ma umiru ba umarce su da komai ba illa li abudullah face su bauta ma Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake addini gare shi wannan shine abin da ake nema Allah subhanahu wataala ya sa mu dace